واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة a ci gaba da karatun littafin sayul bukhari yau muna safiyar lahadi uku ga watan daya watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda sai daidai da 23 ga watan takwas watan agusta kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai ɗari ko ƙasa da haka da ke cikin sayar bukari. makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba 3,433 yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba da 7,434 Allah ya taimake mu ya mu dace imam bukhari Allah ya ji kansa ya ce babu kaulin ta'ala babu da zai bayani game da faɗar Allah maɗaukaki da yake wujuhun yawma idin nazira waɗansu fuskoki a wannan yini na kiyama za ka gansu cikin ni'ima ila rabbiha nazira suna masu duba zuwa ga fuskar ubangijinsu ma'ana za su ga ubangiji ganin ubangijin zai sa fuskar su ta yi ni'ima Allah ya sa da mu cikinsu قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال وأن حديث لسندي زوى جرير عن عبد الله البجلي الله يقارى مسا يدايتي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم من كسن شيء زونو جمع الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر lokacin da ya karɓi duba zuwa ga wata a daren cika ran da wata ice kai gama haske daga wannan ranar sai dai ringa raguwa ƙala bayan manzo Allah sun salam ya dubi wata ya ce innakum satarawna rabbakum lallai ku za ku ga ubangijinku kama tarawna hadal qamara Kama yadda kuke ganin watan nan la tudammuna fi ru'yatihi ba za ku yi cincirin doko ne karewa wani wajen ganinsa ba fa'in istatatum Allah tuglabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa salatin qabla gurubi shamsi faf'alu in kun samu dama ya zamanto ba a rinjaye ku gaba da yin sallah gabanin ketowar rana ba da kuma yin sallah gabanin faduwar rana ba to ku aikata Mana waɗannan salloli guda biyu sallar asuba da sallar la'asar ku kiyaye su da kyau kar ku yadda lokacinsu ya fita kuna da damar da za ku yi kuma ce ba ku yi ta ba kuma kar ku yadda ku yi ta ba a cikin jam'i ba muddin kuna da damar da za ku yi su a cikin jam'i wannan hadisin ya wuce tun farko farkon sayul buhari hadisi mai lamba 554 da 573 haka ne ya wuce hadisi mai lamba 4851 da hadisi ainihin mai lamba dubu bakwai da ɗari hudu da ainihin goma sha ɗaya قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وأن حديث شماد سنديز جرير الله يقارى مسيدا يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنكم سترون ربكم عيانا lallai ku za ku ga ubangijinku kere da muzu kere-kere ganin ido za ku gan shi yaushe a ranar tashin alkiyama wannan hadisin ya gabata a lambobin da suka gabata har ma da lamba mai hudu. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي جعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال وانا حديث شما دسان ديزوا جرير عن عبد الله Allah ya ƙara masa yadda ita manzo Allah ya fito zuwa gare mu a ranar cikar daren wato cikan hasken wata shine lailatul badr fa qala satarau na satarawna rabbakum yawmal lallai ku za ku ga ubangijin ku ranar tashin alkiyama kamata rauna haza kamar yadda kuke ganin wannan ya dubi zuwa ga wata za su zammu na fi ru'yati wani baya karewa wani wajen ganinsa wannan hadisin ya gabata a lambobin da aka faɗa da kuma lamba mai 7435 قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال na Ibrahim bin عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث يزيد الليث عن ابي هريره رضي الله عنه وان حديث ده سندي زوا ابي هريره الله يقرا مسا يدا ان الناس قالوا يا رسول الله متاني ما أنا صحبي سكتي يا منزان الله هل نرى ربنا يوم القيامه shin za mu ga ubangijinmu ranar tashin alkiyama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su salam ya ce hal tudarruna fil qamar lailatal badr shin ranar tashin ranar cikar wata hasken wata wani ina karewa wani ko wani sai yayi ture wani ko sai kun yi turere ne a wajen ganin wata qalu la ya rasulullah suka ce sabai suka ce a aya manzo Allah qala manzo Allah su salam ya ce fahal tudarruna fi shamsi laysa dunaha sahaba wani na iya karewa wani ganin hasken rana bayan babu wani girgije ko wani gajimare da yazo ya rufe ta qalu ya la ya rasulullah bai suka ce aya manzo Allah qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bashi wannan amsa sai ya ce fa innakum tarawnahu kadhalik lalle ku za ku ga ubangijinka kamar haka wato kamar inda kuke ganin wata ranar sha biyar ga wata ko sha hudu ga wata kamar yadda kuke ganin rana in ta fito ta fese ta yi fes a sama to haka nan za ku ga ubangijinku ranar tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce man kana abudu shay'an falyattabi'uhu wanda duk ya kasance ina bautawa wani abu to ya bi abin da ya kasance ina bautawa fayatba'u man kana Abudu shamsa shams masu bautar rana sai su bi rana wayatba'u man kana ya'budu al-qamara al-qamar wadanda suke bautar wata sai su bi wata wa ya taba man kana ya abudu tawagit tawagit wanda ke bautar dagutai su ma su bi dagutai wa tabqa hadhihi al umma fiha shafi'uha aw munafiquha shakka ibrahim ice. wannan al'umma sai su saura a cikinsu akwai masu cetansu a wata ruwaya au munafiquha abin nan ko kuma munafukanta ba wata ruwaya ba ce shakka ibrahim shi ibrahim mai ruwayar hadisi shi ne i shakka shin cewa shafi shafi'uha ko munafiquha fa ya tihimullah sai allah ubangiji subhanahu ta'ala ya zo musu fayakulu ana rabbukum sai ce ni ne ubangijinku fa yaquluna hadha makanuna hatta na rabbuna sai sai to mukan muna nan har sai ubangijinmu ya zo mana fa'iza ja'ana rabbuna arafna in ubangijinmu ya zo za mu gane shi mun san shi za mu gane shi fa ya fi suratihi ya ya'rifun sai ubangiji ya zo musu a cikin surar da suka sani ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sifar da ya sifanta a cikin alkur'aninsa mai girma da kuma kan harshen annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ina da sifa kaza ina da sifa kaza ina da sifa kaza wannan gabatar tana da muhimmanci kwarai ya kamata duk musulmi ya tsaya ya kalle ta ya tunani a kanta ubangijin shi zai zo da farko amma zai zo a sifar da ba ita mutane suka san shi da ita ba sai ce ni ne ubangijin ku sai ce to mu kan muna nan har sai ubangijin mu ya zo in ubangijin mu ya zo za mu gan shi kuma za mu gane shi ta ya za su gane shi a bayanin da yi a cikin littafinsa mai girma na alkur'ani da bayanin da i akan harshensa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka tabbatar da sunaye da sifofin allah subhanahu wata'ala suka zamanto gabace ce ta imani har mutum ya zamanto ya yi imani sai ya yi imani da sunaye da sifofin allah subhanahu wata'ala kuma bisa inda Allah subhanahu yake nufi da manzansa sallallahu Alaihi wasallam da aka yi irin mutanen da suke karambani haka kurum mutum ya ce Allah ice ina da hannu ice eh hannu amma ba ba hannu ba mulki ake nufi ko yana da fuska ce ah, ba fuska ake nufi ba ko ina fushi ko ina yarda ko ina soyayya ko ina kiyayya a ringa tawili da irin waɗanda suke yin tahrifi su juyar da ma'ana da irin waɗanda suke yin tafifi su ba da ma'anar su ce ga irinta da masu yin tamfili waɗanda suke gwada su misalta ga inda abin yake da masu yin tashbihi waɗannan da kuma masu yin ta'atili wanda za su ɓata abin su kore shi kwata-kwata waɗannan suna cikin hatsari suna cikin matsala su ne ubangiji su ba hannu wata'ala idan ya zo a sifar ma da suka yi e bayaninta ba su yadda da wannan sifar ba da haka ba za su bi shi ba da haka ne ya ce a ciki akwai shafi'uha au munafiquha waɗanda sun faɗi wani abu da bakinsu amma ba shi ne a zuciyarsu ba waɗansu waɗanda suna ganin cewa za su tsira ranar tashin alkiyama amma ba za su tsira ba to kuma ba wanda zai dace da gane siffar ubangiji wata ala ranar tashin alkiyama sai wanda ya imani da shi a irin yadda ya siffanta kansa a nan duniya a cikin littafin sana alkur'ani mai girma da kan harshen annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka datar da fa yaqul ana rabbukum in yazo musu a surarsa da suka san shi da ita sai ce ni ne ubangijinku fa yaqulun sai ce anta rabbuna kai ne kam ubangijinmu fa yatba'unahu sai su bi ubangiji wa yudrabu siratu bayna zaharai jahannam sai a zo a sanya sirati akan doron jahannama فأكون أنا وأم وأمتي أول من يجيزها sai zamanto da ni da al'ummata mu ne farkon wanda za mu ƙetare siraɗi mu tsallaka wutar jahannama wala ya ta mu yau ma'izin illar rusul a wannan ranar ba wanda yake magana sai manzanni wa da'awar rusul yau ma'izin Allahuma sallim sallim su ma addu'ar da suke iya yi a wannan ranar ita ce Allahumma sallim sallim wato Allah ka tserar da mu Allah ka tserar da mu wa fi jahannama kalalib misal shauki sa'dan ita akan wutar jahannama ko a gefanta akwai waɗansu ƙugiyoyi kamar ainihin abin nan ƙaya ta ƙarangiya ko kayan nan mai hanci ta sa'adan har ra'aytu sadan annabi sai tambaye su kun taɓa ganin wannan kayar ta kuma da ake sa da ita sa'adan qalu ya rasulullah suka ce eh ya manzo Allah mun taba gani qala fa innaha mithlu shawki sa'dan sai manzo Allah ita kaya ce kamar kayar sa'adan. gaira annahu la ya'lamu ma qadru 'izamiha illa sai dai ba wanda ya san gwargwadon girmanta sai Allah subhanahu wataala takhtafu an-nasa bi'amalihim wannan kugiyar tana wato tunciko mutane da ayyukansu فمنهم الموبق بقي بعمله akwai daga cikin wanda za a halakar da shi kuma zai wanzu a cikin wutar jahannama saboda ainihin aikinsa wato mutane da suka za su tsallaka saradi a gefen saradin akwai waɗansu ƙogiyoyi kamar ƙaya wasu malamai kamar yadda zuwa wani hadisi suka ce guda biyu ne ƙogiyoyin akwai ta amana akwai ta zumunta in ka wuce ta amana to ta zumunta tana nan sai ka sadar da zumuntaka sannan ka wuce in ba haka ba in amana batun ya ci amana ita za ta fara fuskarsa ta jefa shi wutar nama, in bai ci amana ba amma ya saba ya yanke zumunci in ya je zai wuce ta zumunci ita kuma sai ta kama shi sai ta jefa shi a wuta Allah ka tsare mu to da haka Allah subhanahu wataala da kansa ya ringa mana gargadi akan rukon amana kar mutane su yarda su ci amana haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ga mana gargadi akan cin amana dan ya tsoratar da mu ma dan ya nuna mana hatsarin cin amana sai ce la imana liman la amanata la babu imani ga mutumin da ba shi da amana duk mutumin da kaga yana cin amana babu imani a tsabe shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baka amanar kudi ko a baka amanar iyalin wani ya baka amanar iyalinsa ko kuma ya baka amanar magana ka je ka faɗa ya gaya maka wannan magana sirri ce ba na son kowa iji kai na zaɓa kai na tata kai na ware na gaya maka wannan maganar kar wani iji ka je ka faɗa ka ce amana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum kuna magana da shi ta sirri sai ji motsin wani sai haka ya waiwaya idan yi shiru to wai baya so wancan ya ji maganar ne to kai ko bai ce da kai amana ba ce amana ce ba ka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ringa gargadi akan abin da ya shafi amana isan cin amana cikin alamu na munafunci guda uku ko hudu da yanzu sun hadu suna dawwamar da mayinsu a cikin wuta to haka nan sadar da zumunci ubangiji subhanahu wata'ala cikin littafinsa mai girma ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba ya yi magana a kan sadar da zumunci kar mutane su yarda su sadar da zumunci saboda shi ita zumunta ɗin Allah ya tsaga mata suna daga sunansa kuma ya saka imayar da ya ta rahama ya saka a gidan aljanna ya ce ba zai sadar da kowa aljanna ba sai wanda ya sadar da ita kar kuma ta mun wuce hadisin wuta da aljanna da suka yi alfahari wa juna suka ringa nuna ni na fiki ni a ni na fiki ƙarshe wuta ta ce da aljanna ni ce gidan tambadaddu gidan masu girman kai gidan mutanen da suka bijirarru waɗanda sun yi tawaye ga Allah sun yi tawaye ga manzan Allah sun yi fito na fito da Allah mutanen da suke jiji da kai suna alfahari kaza kaza kaza kaza aljanna sai ta ga to ya tanka da ita lalle ka muta ta fita amma sai ta kai kuka wajen Allah subhanahu wata'ala ta ce ya ubangiji kaji kaji da muka tattauna da wuta ga abin da ya faru sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da ita ba za ki so in sadar da wanda ya sadar da ni cikin ki ba ita hiyar rahim wa anar rahman ita zumunta ɗin sunanta ar-rahim ita kuma ni ne ar-rahman na tsagar mata suna daga sunana da haka ke ce kika zamanto gidan da zan sadar da wanda ya sadar da ni cikinki in yanke duk wanda ya yanke ni biranki? to daga nan sai aljanna ta gane ashe ita ce gaba ita ce a sama ko da ita ce gidan talakawa gidan waɗanda ba kowa ba waɗanda ba mai da kansu komai ba ba su ɗauki kansu a bakin komai ba a su dai kawai sun yadda bayan Allah ne sun kankan da kai sun yi da'a ga Allah sun ba Allah sun yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama 'yan yi na yi bari na bari Ƙarƙashin jagoranci da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan, to yanzu sai ta gane cewa ashe ita ce gaba da wuta Yanwa masu albarka don a kwadaitar da mu wajen abin da akan abin da ya shafi sadar da zumuntar nan saboda an san ɗan adam da san doguwar rayuwa an san shi da san abin duniyar tsiya sai aka ce wanda yake son a yalwata masa a rayuwarsa a yalwata masa a arzikinsa ya dinga sadar da zumuncinsa dan adam duk halin da yake ciki na bala'i da masifa da za ka ce izo ya mutu ya gwammace je gaba da rayuwa a cikin wannan yanayin wanda ka je yana ta shi gara ma in mutu ya huta mutuwa ce ba ta zo ba to haka nan gashi da san abin duniya akan san abin duniya yake cutar kanshi na taɓa gaya muku wani bincike ya nuna yanzu masu olsa a duniya yawanci mawadata suka fi yawa a dacin shekara ashirin talatin baya ku tambayi manyanmu za ka samu cewa wannan cuta ta olsa a ita ce fara a ga mutum yana kunkumbura yana yin haske kuma baki ne gashi nan ramanni saboda mai saboda yunwa ta shige shi jininsa ya ja baya to yanzu masu yin wannan cutar mawadata ne neman duniyar ya shagaltar da su ga biran su abinci lokacin da ya kamata tunaninsu ba kan abincin yake ba kwata-kwata sai ka ga mutum ba shi da lokacin cin abinci iman e, ta ma bai ci abincin ba saboda yana gani yana samun kuɗi ƙarshe kuma cuta ta zo ta kama shi to duk irin waɗannan abubuwan darussa ne ake baiwa mutane inda ɗan adam yake son abin duniya to wai don a ƙarfa mutum sai aka ce da shi kana son dukiyarka ta yawa sadar da zumuncinka kana son rayuwarka ta yi tsayi sadar da zumuncinka tun da kai ba ka son mutuwa kuma ba ka son talauci to da haka wannan ɗaya nau'i na waɗannan kalalib na waɗannan ƙugiyoyi shi wanda yanke zumunci shi yake su suke kama an zai tsallaka sarari sai su jefa shi a wuta to kenan sai mu ce su waɗannan ƙugiyoyin wato suna da neta iri biyu ne ba wai ƙwaya biyu ba ne kacal a'a kamar idan mutum ya tafi zai yi su zai tafi irin fatsa da ake yi da sauransu ai akwai mai fatsa mai guda ɗaya akwai wanda suna da yawa da ake sa su abinan da yawa a bakin abinan din to haka za ka gan su lambatsai na amana din. saboda mutane ne za su to gaba ɗaya su tsallaka maciya amana kuma suna da yawa saboda haka kowanne sai a samu wanda zai tunci ko shi jefa shi wuta saboda ya ci amana in an wuce nan to akwai kuma waɗanda sun kare sun yanke zumunci su kuma sai waɗancan nau'in fatsa eh, ƙugiya ta fatsa ta kamo mutum shi ma ta jefa su ko ta kamo irin waɗannan ta jefa su a cikin wuta Allah ka tsare mu da cin amana ka tsare mu da yanke zumunci to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce humul mubaqu baqiya bi amali aw al musaqu bi amali ko kuma yace akwai wanda za a kamo shi saboda aikin sa wa humul mukhardalu aw al mujaza aw na'u yace a cikin sa akwai wanda zai tuntsara gudi gudi ko yace a akwai wanda za a jawo shi ainihin akwai wanda zai zo wato wanda zai dinga yi ina kamar za a binciko shi ya samu ya fincike haka zai yi har ya tsallaka akwai kuma cikinsu wanda zai tsallaka cikin ainihin kwanciyar hankali Allah ka sa da mu a ciki au na auhu ko abin da ya kama da wannan wato waɗansu za su tsallake saraɗi cin amanar da suka yi bai kai da amanar za ta kamo su ta saka su a wuta ba amma dai waɗannan eh, ƙayoyi waɗannan ƙugiyoyi masu abin nan sun farfi jikinsu haka na waɗanda suka yanke zumunci waɗanda bai kai a saka su a wuta ba amma wannan ƙugiyoyin sun fafarki jikinsu haka nan za su tsallaka waɗansu kuma za su je su tsallaka lami lafiya Allah ka sa da mu a ciki sun mai tajalla hatta iza faragallahu min alƙaza'i bayan al'ibadi wa arada an yi bi rahmatihi man arada min alin nari amara almala'ikata an yukhriju minan nari man kana la yushriku billahi shay'a mimman arada Allah an yarhamahu mimman yashhadu an la ilaha illa Allah sai ubangiji subhanahu wataala sai izo sai ibayyana sai izi hukunci a tsakanin bayinsa bayan ya gama sai in ya so fitar da wanda iso daga cikin bayansa daga wuta daga waɗanda suka kasance ba sa yin shirka da Allah da wani abu daga waɗanda Allah ya nufin rahama da su daga cikin masu shaidawa babu abin mota da gaskiya sai Allah sai Allah ya umarci mala'iku su fitar da duk waɗanda suke da wannan sifa waɗanda babu shirka cikin zuciyarsu kuma sun shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah fa ya'rifunahum fin nari bi athari sujud sai su gane irin waɗannan a cikin wuta da alamar sujada da suke yi ta'kulun naru ibn adama illa asarar sujud wuta za ta cinye jikin ɗan adam ko ina za ta ƙona amma in ban da wurin yin sujada harrama Allahu ala nari an akula asarar sujud Allah ya haramta wa wuta ta ci wurin yin sujada kuma wuraren yin sujada nan guda bakwai goshi tare da hanci Kar ka zo ka yi sujada da ko irin daddaga bodi-bodin nan hancinka ina sama goshinka yana ƙasa goshi da hanci gaba ɗaya ce wajen yin sujada sannan tafukan hannaye guda biyu karka ɗan tsingila su haka nan sai dai kana cikin eh, abin nan cinkoso inda ba za ka iya sauke tafin naka a ƙasa ba ka shimfiɗa shi ta wannan babu laifi haka nan karkai rabi ciki rabi laifi wani za ka ga ya ɗora Eh, raha dinsa wato cikin tafin hannun a jikin gwiwarsa wani kuma eh, ‘yan yatsunsa kuma suna ƙasa ba haka ake yi ba in za a yi sujada ana shimfiɗa hannayen ne a ƙasa kuma suna fuskantar alƙibla wani za ka gaya haka ya shigar da su kamar munan muna gabashin eh, yammacin duniya sai ka ga hannunsa na hagu yana kallon arewa hannunsa na dama ina kallon kudu a'a ba haka a afon hannunsa na dama yana kallon arewa hannunsa na hagu yana kallon kudu ba haka ake sujada ba ɗan yatsun alƙibla suke kalla wani kuma sai kaga ya bankare su haka hannun hagu arewa hannun dama kudu to wani ma ɗagewa zai kawai sai aje goshinsa a ƙasa sai wuri da abin nan ko saboda akwai kura ko wani abu shi baya so ya bata kayansa saboda haka ba zai kawai sai sai ya ajiye dai abin nan amma ba zai ba zai ba zai ba zai shimfida hannayensa ba wannan duk ba daidai bane lokacin da kai zo kana bautar ubangiji ka daina kallon meye a jikinka ubangijin da kake wa sujada ko me ka sa a jikinka shi ya baka shi ya baka ko ba shi ya baka ba shi ya baka ko mai kasa ko zinare kasa a jikinka karewar kwalliya kenan ubangijin da kake wannan suje da shi ya baka wannan zinara to dan me zai ce ga inda yake so kai amma kana kyamar kai inda yake so kai dan kar ka bata masa abin da nasa ne shine ya baka inda kake gane nasa ne ba naka bane yanzu in ya ga dama ya raba ka da duk abin da ya baka wallahi sai ya raba ka da shi ba inda za ka yi ko me kai sai ya kwata kan shi to da haka kenan ya kamata ko yana da kyau mutane su gane irin wannan gwiwoyi da kuma ainihin sudurul kadamai can abin nan kirjin eh, kafafu inda 'yan yatsu suke liƙe 'yan yatsun su alƙibla suke kalla ba cogana su ake haka ba ko a bayar da su baya sai akwai ruwayoyi da suka zuwa kan haka na amma shi wannan hadisin na sifar sujada cewa isu durul kadamai kirjin ainihin kafafu guda biyu shi kirjin shine inda 'yan yatsun suke jiki kuma alƙibla suke kallo wani sai ka gaya mayar da su ba yana ta wasa da su yana karkada su wani ma ya ɗage su haka nan ba zai ma ajiye su a ƙasa ba to wannan duk kuskure ne wanda wajibi ne mutane su gyara to waɗannan wurare Allah ya haramta wuta ta ci su alamar sujada Allah wuraren da ake yin sujada da su Allah ya haramta wuta ta ci amma su malamai suka ce asarin sujud ana ganin sa ne a fuska kawai saboda haka fuska ce ba ta ci wallahu a'lam fayakhrujuna fayukhrijuna minan nari fayakhrujuna minan nari tuhishu sai su fita daga wuta ga sunan sun kone kirmis fayusabbu alaihim ma'ul haya sai a kwara musu wani ruwa da ake cewa da shi ruwan rayuwa fayan butuna ta taho kamatan butul hibba fi eh, hamili sai sai su ringa tsirowa daga wannan ruwan da ya kwarara a kansu kamar inda ainihin ciyayi suke fitowa dalilin malale na kogi in zan idan ruwa izo malala in ya janye waɗansu abin nan eh, tsirrai za ku ga sun farfito daga ainihin a wurin da ya taɓa to haka nan za a yi musu sun ma ya furgullahu min alƙaza ibain al'ibad sannan Allah ya gama hukunci a tsakanin bayi wa ya baka rajulun mukbilun ya alan nari sai wani mutum iwanzu isaura ina mai fuskantar wuta da fuskarsa huwa akhiru ahlin nari dukhulan janna shi wannan mutumin shine mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna daga yan wuta fa ƙulu ay rabbi sirif anni ay rabbi anin sai ya ubangiji na juyar da fuska ta gabaran wuta fa innahu kashabani rihuha wa harqani zaka'uha sai ce ainihin wato warinta ya shaƙe ni hakanan kuma zafinta ya ƙona ni fa yad'u Allah bima sha'a an du'uwa sai roki Allah ya kira shi da abin da Allah ya so ya kira shi da shi thumma yaqulu Allah sannan ubangiji sai ya ce da shi hala sai ta yana ta zalika an tas'alani gaira shin in na baka wannan din ba za ka tambaye ni wani abin ba fa yaqulu la sai ce a ba zan tambaye ka ba wa izzatik ina rantsuwa da buwayarka la as'aluka gaira ba zan roƙe ka wani abu bayan wannan ba ni dai juyar da fuska ta gaba da wuta wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawafiqa ma sha ibaiwa ubangiji alƙaura da yarjeniyoyi gwargwadon abin da ya so fa yasrifu Allah wajhahu 'anil sai Allah ya juyar da fuskarsa gabaran wuta fa idza aqbala 'ala al-jannati wa ra'aha in ya fuskanci aljanna iga aljanna sakata ma allahu Allah an yaskut sai ya shiru gwargwadon abin da Allah ya ga dama yi shiru ثم يقول آية rabbi قدمني ila babil janna sannan sai ce ya ubangiji gabatar da ni zuwa kofar gidan aljanna ba shiga zan yi ba a dai kai ni kofar gidan fa yaqulu Allahu la sai ubangiji ice da shi alasta qad a'taita uhudaka wa mawasiqaka alla tas'alani ghayra allazi u'tita abada ba kai min alƙawari cewa har abada ba za ka roke ni wani abu ba bayan abin da ka roka na baka wai laka ya bin adam ma agdara kai ka ya kai dan adam wai fi ka yaudara kaga ubangiji fa yake cewa da dan adam mai yaudara kuma haka ne duk halittar Allah ba mai yaudari irin mutum Allah ya sa kuna gane mutum shi ne zai zo ka amince da shi ka ɗauki abinka ka bashi amma yaudare ka duk kaunar da yake nuna maka ashe yaudara ka yake ka zauna da shi shekara goma shekara ashirin shekara talatin wani yake gaya mu yace wani dan siyasa yace da shi wallahi yana iya shekara ashirin talatin yana maka dariya amma kawai dama ce bai samu a kanka e zauna da kai shekara goma ashirin talatin ina maka dariya ita amma dama ce bai samu a kanka ba in ya samu damar za ka sha mamaki ɗan adam in ban ɗan adam yake wannan ku duba ku ga ɗan adam izo musamman tsakanin maza da mata yau ku duba ku ga inda yaudara ta shiga tsakanin maza da mata namiji yaudari mace mace ta yaudari namiji kana can kai ka aminta kai ne za ka aure ta kaza kaza wannan test ɗin da ake yi sai a je a yi ta sai a ga tana da ciki shi ta amince da shi tana tunanin a rayuwarta bai taba sanin wata ya mace ba bai taba kaza ba sai bayan ya zo an tafi wannan testin din sai a ji a samu ina da matsala ko kuma da ta je ina kwanciya da ita ta gane ashe ya kwarance ya gwanance yana da kwarewa a wajen abin da ya shafi kwanciya da mata ba ita ya fara kwanciya da ita ba ita a lokacin da take tunani a rayuwarta bai taba sanin wata ya mace ban ba ita ba ku duba ku gani ko ma izo i yaudare ta ta yadda za ta aure shi ashe ina can ina neman wani auren kawai sai ta ji kawai zo ya nemi fada da ita shikenan ku duba kwanakin baya aka dinga yaudarar yara 'yan mata don mutum kawai ya je ya kai kudi an yi al'ada an ji an ci an yi bai ko an bashi ya yi bai ko aure ne an yi ko bai ba kawai sai mutum ya ji ya lalata 'yan mutane sai kuma in zo in nemi rigima in nemi fada da ita su yi fada sai a ce an warware baikon nan kuma gashi ya riga kwanta da ita an yaudar ta a matsayin baikon aure ne to in zai za su rabu cewa yake ya sake ta ko ya ce ne ku gane duk abin da ake yin sa a karkashin shari'a da sunan al'ada ba ya tabbata sai wannan shari'a din ta tabbata wannan abin da ake kaje zance ka je ka kai kudin gaisuwar uwa gaisuwar uba toshiyar baki ka yi waye ka yi menene ka yi ankon banza da nawafi duk wannan abin da kake yi ka je a kai wasu kaya a ce an baka an yi maka baiko bai halatta maka har abada ka ga wani abu a jikinta ballata na ka taba shi eh, baiko aure kuma inda kake gane wannan yau ita da kanta da za ka ce da ta wancan na aike mata ta ce zo mu je gida na mu kwanta ba za ta yadda ba sai dai ku ya koyi da za ka je gidansu ka cewa wai wancan da aka bani ita a matsayin zan aure ta ba aka yi min baiko da ita ai mata ta ce saboda haka ina so za mu yi tafiya kwana uku kwana hudu a matsayin ka na baligi a matsayin ta na baliga ba mu yadda ba za a baka ku ba sannan idan da wannan kwanciyar da kai da ita ta samu ciki idan aka samu rabuwar auren babu zance a ji tunanin to yanzu ya za a yi a ce a zubar da cikin ba wanda zai wannan amma duk abin da yake faruwa kenan to wannan sai nuna maka ashe yaudarar kai ake yi yaudara ce haka kuro gama su kuma iyaye maganin su kenan yayansu sun riga sun kai munzali suna son aure an tsadanta abin da ya shafi aure ba a tunanin ya za a sauƙaƙa shi kowa kullum sabuwar al'ada take fitowa ka abin da ya shafi aure wanda yake sa auren ina wahala kenan ba za ka hana su ce wajen waɗansu abubuwan ba za su keɓe za su abin nan sai sun ringa bin duhu yanzu wani abin nan ɗan ƙofar arewa sai ya ɗauki yarinya tafi ƙofar kudu zance ɗan ƙofar kudu ya nausa ya ƙofar arewa kwanan nan a yarinya ta yar ƙofar yamma can aka tsince ta can ƙarshen ƙofar gaba zo ta je zance ta tafi zance da saurayi haka suke sai su ringa canza wurin da ba a san su ba kuma aka je maimakon a tsaya a wurin da za a dinga ganin su a sai a samu wani wuri sai a ɗallabe a nan gudu to duk ba wani abu ne yaudara ce ɗan adam za ka gani saboda tsabar yaudara mace za ta to sai nuna ba ya kallanta amma duk ya kalle ta ita namiji zai to sai ta nuna ba kallansa take ba amma ta kalle shi inda kake gano wannan sai ka abin nan sai wani kana gani na ma kake min magana kai kuma har ga Allah baka ganta ba dan ne kana ka hanya zaka dinga kallon kallon matan mutane kawai dan ka ga mace shi kenan wannan matar ka ce wannan yar ka ce wannan yar ka ce wannan babar ka ce wannan kaza ka ce wannan kaza ka ce to ba wani abu ne yaudara ce dan adam ya fi kowa yaudara a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala saboda ƙarfin da Allah ya bai wa dan adam na hankali ne to da haka mutane masu mutunci in suka gane ma kai yau da ko dabbobi kake yaudara to ba su wa wata mu'amala da kai imamul bukhari allah ya ji kansa ya yi tafiya ta wata guda saboda ya karba hadisi ba ɗaya wajen wani malami da ya je sai tarar malamin yana yaudarar akuya zai kama ta ina nuna mata masaki haka ƙwariya ina nuna mata kamar da akwai abinci tana cewa shi so yake kamata, ta zai zo bayan sun gaisa da imamul bukhari sai ya tafiyarsa sai ce ya me kawo ka kaza sai ce ai ga abin da yake tafa da ni amma na zo na ga kana yaudarar akuya da haka ne ba zan iya ɗaukar hadisi a wajen ka ba kaga yanzu da imam bukhari zai rayu yanzu yanzu haka ba zai karba hadisi a wajen kowa ba kenan saboda mutane da yawa sun zama mai yaudara yaudara dai yaudara dai ayi yaudara ayi yaudara to shine Allah subhanahu wataala yake cewa da wannan dan adam ɗin ma a gadara wa ifi ka yaudara ma'ana babu wanda ya fi ka yaudara sai ibai wa Allah ainihin eh, fa ya ƙulu a sai ta ya ubangiji wa ya Allah hatta ya ƙulu iringa roƙon ubangiji ina godansa har ubangiji ya ce hal asaita in ta zalika an tas'ala gaira shin ba ka kusa ta yin an baka wannan din ka sake tambayar wani abin da ba shi ba fa yaqulu la wa izzatika la as'aluka gaira sai ce ina rantsuwa da buwayar ka ba bazan nemi komai ba wa yu'ti ma sha'a min uhudin mawasiq e bayar da abin da ya ga dama na alƙawura da yarjeniyoyi fa yuqaddimuhu ila babil janna sai ubangiji ya kawo shi kofar gidan aljanna fai za kama ila babil janna in ya tsaya kofar gidan aljanna in fahakat lahul janna sai aljanna ta bujuro gare shi fara'a ma fiya min alhabrati wa surur iga abin da yake cikin aljanna na jin daɗi da eh, ainihin farin ciki fa yaskutu ma sha Allah an yaskut sai ya shiru gwargwada abin da Allah ya so ya shiru sun mai kulu ayi rabb adkhilni aljanna sai ya ubangiji shigar da ni aljanna فيقول الله في الله يتي ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما وضيت باكاري القوري كاري الجيجينيا gwargwadon iyawarka cewa in aka baka abin da ka roƙa ba za ka sake roƙon wani ba fa ya ƙolo wai laka ya bina adam ma agdara sai ubangiji ce kai can ka ɗan adam ya fi ka yaudara ɗan adam ɗin da yake yaudara ubangijinsa ina manta in ɗan adam ya tashi ba zai yaudara ubangiji mantawa ike fa ubangiji ma shi halice shi ko imanta ubangijin ma ina ganinsa ko imanta ubangijin ya zuba masa waɗansu abin nan matakai na tsaro da ake ake dakonsa duk abin da ya za a ɗauka ya manta da wannan za ka sai yi sabon Allah yi abu kamar a pretending kamar wannan abin sharri ne na shaɗan nan ku ina sani wai Allah zai yaudara dayan ubangiji ya ce in dai shaidan ne irin jaye ka kai abu shi kuma zai in ka tuba zai gafarta maka wai sai ya nuna wannan alhali ya manta ko ya ya ya gafala da gangan Allah ya san abin da yake cikin zukata abin da aka boye din ya sani abin da yake cikin zuciya ya sani a sai yanzu ai sharri shaidan ne daga nan ai a tuba wai Allah zai yaudara shaidan ya yaudare shi ya rinjaye shi ya jaye saban Allah bayan ubangiji subhanahu wataala ya san ba wani shaidan da irin jaye shi ina sane kawai wai tarakhus yayi wai dan ubangiji ya ce in ya in shaidan irin jaye dan adam yayi aikin zunubi sai dan adam din ya tuba ni kuma zan yafe masa wai sai ya dauka wai ubangiji ai bai san abin da yake zuciyarsa ba saboda haka sai ya je wannan abin daga baya ce ai shaidan ne irin jaye shi to yanzu wanda yake yaudarar ubangijinsa da shi ya halitta shi ya saka har zuciyar da take jikinsa shi ya saka ta da tunanin da yake da shi to waye kuma ba zai yaudara ba to sai ubangiji ya gaya masa wannan fayaku sai wannan mutum ya ce ay rabb ya ubangiji na la akunanna ashqa khalqik ka sa in zamanto ne mafi tadewa daga cikin bayinka fala ya zalu ya يضحك hatta منه zahaka Allahu min ba zai gushe ba ina roƙon Allah ina roƙon Allah har sai ubangiji yayi dariya saboda abin da yi fa iza dha'ika minhu in ubangiji ya masa dariyar wannan abin qala lahu udkhilil janna sai ubangiji ya ce da shi udkhilil janna shiga aljanna fa iza dakhalaha idan ubangiji idan wannan mutum ya shiga aljanna qala Allahu lahu tamanna sai ubangiji ya ce da shi to kai burin abin da kake so yi burin duk abin da kake so ka samu sa'ala rabbahu wa tamanna sai ringa roƙon ubangijinsa ubangiji ba ni kaza ka ba ni kaza ita burin kaza hatta inna allaha la yuzakkiru har ma ubangiji sai ya ringa tuna masa ce to baka tambaye kaza ba kuma baka tambaye kaza ba ya ƙulu kaza wa kaza ita ga kaza ga kaza Hattan qata'at bihi amani har sai burace buracensa sun ƙare qala sai ubangiji ya ce da shi zalika laka wa misluhu ma wannan ɗin ya tabbata gare ka da kuma kwatankwacin sa a tare da shi qala ataw bin yazid wa abu sa'id al ma abi huraira abu ata dan yazid da abu sa'id al-khudri sun kasance tare da abi huraira la ya yaruddu alaihi min hadithihi shay'a ai aba yace abu sa'id yana tare da abu huraira a wannan lokacin shi abu sa'id ababin nan abu sa'id baya cewa komai akan wannan magana da abu huraira ya kawo hatta idza haddasa abu huraira har sai da abu huraira Allah ya kara masa yadda yace anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala ubangiji mai girma da daukaka yace zalika laka wa mithluhuma wannan abin da ka nema din an baka da kwatankwacin su tare da shi qala abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yace wa ashratu amsalihi ma. sai ubangiji yace da kuma rubanyan haka sau goma tare da shi ya aba huraira yace haka yace ya aba huraira qala abu huraira abu huraira yace ma hafiztu illa qawluhu zalika laka wa mithluhu ma yace a'a ni ban haddace komai ba sai wannan da na faɗa kana da abin da ka nema din da kuma kwatankwacinsa tare da shi qala abu sa'id al-khudri sai abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace ashhadu anni hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawla ni kuma na tabbata na hakikance na haddace daga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewarsa zalika laka wa asharatu amsalihi wannan abin da ka nema an baka shi riɓe kamar sa da kuma riɓinsa kamar sau goma ƙala abu huraira fa zalikar rajulu akhiru ahlil jannati dukhulanil janna abu huraira yace wannan mutumin shine mutum na ƙarshe da zai shiga gidan aljanna kar Allah ya sa mu ne na ƙarshen shiga aljanna Allah ya sa muna farko farko wannan hadisin ya wuce hadisi mai lamba 22 da 4581 da 4919 da dubu shida da dari biyar da sittin da dubu shida da dari biyar da saba'in da hudu da kuma dubu bakwai eh, zai kuma zo nan hadisi na gaba hadisi mai lamba dubu bakwai da dari hudu da talatin da tara yan walalai anan za mu kwana wannan hadisi yana da tsayi ya ɗauki lokaci mai yawa da fatan abin da muka faɗa ya zan daidai ne allah ya ba mu lada inda muka yi kure allah ya fe mana abin da mu iya karasa yau ban allah kai mu gobe sai mu karasa shi da fatan in Allah kai mu wancan lokaci ya tsare mana imaninmu ya tsare mana lafiyar ya tsare mana lokacin mu in ya karbi rayuwar mu Allah ya sa mu cika da imani Allah subhanahu wataala isa lahira ta fannin duniya a wajen mu kuma Allah ya bayar da waɗanda za su ci gaba da wannan aiki a bayan mu Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mana azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته